To za mu yi darasi na ɗari na saba'in da hudu a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf Nawawi, rahmatullahi alai yau sha bakwai ga watan jima'a al'afira hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya za mu tashi babi na arba'in da takwas shine babu tahziri min ida'i salihin wa da'afati wal masakin babun wato gargadi akan a cutar da salihai da raunana da miskinai maksudi da ake nufi da salihai a nan musulmi a domin kamar yadda ayar farko za ta nuna ana magana ne akan musulmi to domin a dukkan musulmi ana ɗaukansa a salihi kamar yadda ya zo a hadisin awwaladun salihun yadda do'ula idan mutum ya mutu aikinsa suna yankewa aka ce ko in sai ta fuska uku daga ciki ta salihi da yake masa addu'a abdullahi ne fi da salihi a nan musulmi a inda musulmi ne ya nema mahaifinsa addu'a to wannan hanya ce ta aikinsa za su rinka kaiwa ya zuwa gare shi to shi ko salihi ƙari ne akan sifar musulunci kawai wato bayan sifar musulunci kuma yana da sifar nagarta ta hanyar wato kiyaye dukkan iyakoki a yana yin dukkan farle yana barin dukkan abubuwa na haram kuma yana shagaltuwa da na filfili tunda dama su musulmi kamar yadda ayar surat fatur ta nuna mataki uku ne Mm, Allah ya ce kuma auratna alkitab alladhi nastafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah sannan muka dadar da littafin ga waɗanda wato waɗanda muka zaɓe su Allah ya ce ya zaɓe su su ne wanda aka gadar da littafi gare su su ne musulmi wato wanda aka saukar musu da alkur'ani musulmi kenan to sai Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi a cikinsu akwai wanda yake zaluntar kansa mai sabo kenan amma kaga yana cikin wanda Allah ya zaba tunda ya ce allazi nasfaina wanda muka zabe shi duk da azzalimi ne ga kansa yana sabo amma yana cikin waɗanda Allah ya zabe su wa minhum muqtasid akwai wanda yake mai tsaya mai tsayuwa a tsakiya daidai yana yin dukkan yana yin umarce umarce yana barin hanaye wa minhum sabiqun bil khairat a cikin su kuma akwai wanda yake marigayi mai yin riga wanda ya riga sauran wanda ya riga kowa da ayyukan alkhairi da izinin ubangiji to kaga su ne kamar matakan da suka zo a hadisin jibril al-islam al-iman al-ihsan to shi yasa salihin anan yana nufin matakin islam to kaga idan aka haramta cutar da musulmi min bi aula ka cutar da mumini min bi aula ka cutar da muhsini amma hannun aka ce abu wanda ba aka haramta ka cutar da shi shine salihi kawai wato wanda yake ordinary musulmi shi in ka shi ba gargadi kan ka cutar da shi bayan kuma al'amarin ba haka bane na'am innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu eh, to ai wannan fitinar ta fi karfin izaya ta azabtarwa ce eh, wannan kwa izaya ai a mai gamewa ce mm. azaba dukkan azabtarwa izaya ce amma ba dukkan izaya ce azabtarwa ba قال الله تعالى الله مدوكتين سركي يتي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا waɗannan waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da abin da suka tsorurta ba wato ba tare da sun cancanci a cutar da su ba faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina haƙiƙa waɗannan sun ɗauki buhtanan ƙarya wa isman mubina da laifi mabayyani karyar da suka ɗauka shine wato karyar da karyar ta fita daga ɗa'ar Allah jalla wa'ala wa <clears throat> ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce ya yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar to kaga dai a maraya fala taqhar kada ka wato kada ka wato kada ka a yi jabberanci a kansa kada ka yi wato kada ka karya shi saboda ka kana da karfi ka ana shi haƙƙinsa ka karya shi wa annas sa'ila falatan har mai roƙo mai tambaya falatan har kada ka yi masa tsawa kada ka kada shi hmm. to in har za ka yi raddinsa ka yi raddinsa da kyakkyawar magana wato duha to wannan ayoyi su ne ya kawo su a kan wannan babi wa ammal ahadith fa kathira amma hadisai suna da yawa minha daga cikin su hadithu abi huraira fil babi qabla hadha man adali waliyan faqad azantuhu bil harb daga cikin su akwai hadisin abi huraira wanda ya gabata a babun da yake gabanin wannan na karatunmu na ranar juma'a man adali waliyan faqad baza faqad azantuhu wanda duk ya cutar da wani wali nawa to na sanar da shi yaki daga gare ni ah, wa ha hadithu sa'd ibn abi waqqas as-sadiq fi bab mulatafati al-yamin daga ciki akwai hadisin Sa'ad ibn abi waqqas a cikin ah, babin wato tausa sama maraya hadisi na 260 shine hadisin sababin saukar wala ta turudin ladina da da'una rabbahum bil gadaci wal ashi yuriduna wajha na'am mm. wa min wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Ababakar la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak ya kai abubakar idan dai har ka fusanta in har ka fusata su wato fuqara'ul muhajirin kenan to hakika ka fusata ubangijinka cewa yayin da salman da suhaib da bilal suka ce da suka ga abu sufyan cewa takubban allah ba su ɗauki makaninsu ba da ya dace da su dangane da makiyin allah sai abubakar ya ce kuna faɗan haka ga dattijan quraish kuma shugabansu sai ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ta fusata su ne to idan dai ta fusata su hakika ka fusata ubangijinka kaga duk wannan dufin shi da cikin wannan babu gargadi ne akan kar a bata ma mumini kar a bata ma salihai al'iza ana cewa ana cewa cutarwa amma ma'anarsa duk abin da zai bata ma mutum duk abin da zai bata ma mutum wato duk abin da zai cutar da shi ko a mutuncinsa ko a dukiyarsa ko a ransa hmm. dukkaninsa izaya ne dukansu yana daga cikin izaya wa an jundub ibn abdullah daga jundub ibn abdullah al-bajali jundub ibn abdullah al-bajali al-alaqi al-alaqi bi fath al-muhmala radiyallahu anhu sahabi ne da ya sauka a kufa sannan ya koma basra hadisin sa ya gabata a wajen babin haramcin zalunci qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح wanda duk ya sallaci sallar asuba fa huwa fi zimmatillah to yana cikin tsarin Allah yana cikin kariyar Allah yana cikin alkawarin kariya ta Allah wato Allah ya masa alkawarin zai kare shi fala yaqlubannakum Allah fi min zimmatihi bi shay to kada ku bari Allah ku akan ya neme ku da wani abu a cikin abin da Allah ya bashi kariya fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi shay domin duk wanda Allah ya neme shi da wani abu a cikin abin da ya bashi kariya yudrikuhu yudrikuhu to Allah ku zai cin masa thumma yakubuhu ala wajhi sannan fi nari jahannam sannan ya kifa shi akan fuskarsa a cikin wutar jahannam wani hadisi rawahu muslim hmm. na'am yaƙi da Allah eh kamar ya za a ce Allah ya ce faƙad azan min har eh. yanzu ya za a yi ne yaƙi da Allah ita eh, amma ai ne ai wannan ai misali ne wato in zai iya in zai yaƙi da Allah ya je wannan abu eh, in dai ya yi shirin yaƙi da Allah in ya yi shirin yaƙi da Allah to ya je ya cuci bayan Allah ya cuci waliyan Allah idan ya bata ma waliyan Allah to ma'ana ya daura marar yaki da Allah kenan to da haka wanda ya san Allah ya san girman sa kaga ba zai kai kansa nan wajen ba hmm. ko menene ya gwamnati ya hakuri to shi yasa wato wannan fa ya kamata fa a kula fa wato wato hatta mata fa da mazajin su da tana zaune da salihin mutum tana zaune da mijin kanakin hmm. amma ta dauki yi masa izaya siwa da rashin kunya da zagi hmm, to duk wanne zai shiga ciki ko duk ila waliyin Allah ne hmm, waliyin Allah ne to sai ta ɗaura ɗamarar yaƙi da Allah hmm, amma ga in shine zai faɗa mata ba za ta ji ba in shine zai fada mata ba za ta ji ba sai dai in ta ji wa'azi wataƙila wannan ta sa ta zauna ta ɗan yi tunani amma idan shi salihi ne mijinta salihi ne shi zo ya gaya maka hmm. ah, sai ka ɗauka da waɗansu ake ba da irinsa ba ai ba shi ne waliyin ba hmm. Hmm. idaya idaya ce malam nura batawa ce batanci ne a yanzu ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kishi ne ya sa su suka sanya suka bata masa ba har ne ce ya haramta ma kansa shan zuma ko ce zai haramta ma kansa a wadda Allah ya halatta masa ma mariyatul qibtiyya ya Allah yake musu yace wa in tabahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir idan kuka hada kai a kansa to Allah ne mai Allah ne mai taimakon sa ji ba Allah ya kwararo wa jibril da jibril da idan su wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir da kuma mala'iku ga baki da kaga yanda Allah yake kishin nasa to fa akan fa matan ne kuma akan abin da suka yi na kishi wanda kishin da yi ana suna yi ana kau kai amma a nan wajen sai Allah ya sa Jan jallayi in dai za ku haɗa kai akan ku haɗa kanku a kan ku zo ku fito na fito da annabi sallallahu alaihi wasallam ku takura masa to ku sani Allah ne mai taimakon sa. Hmm. an ce wa salihul mu'minin da abubakar da umar iyayensu <laughs> sau da haka ko mata ne ko matar aure ce hmm. shi ma shi ma kana zaune da salihar mace kuma kana kinsa mata bakin ciki kana kinsa mata bakin ciki hmm. kana ta cutar da ita to a yanzu za mu zo wannan hadisi ai malam sa'id ne ya tsallakar da mu eh shi ne kafin a sharhin hadisin kawai sai ya tsallakar da mu amma da na gwaza an samu da eh to to ai yanzu za mu fara Ya ce man sallar subh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sallaci asuba wannan mutlak ne an saki ba kaidi amma nan mai dalilul falihin ya ce kama fi riwayatin ukura li muslim ban ganta ba gaskiya sai na nemo wannan riwayar ku mun haƙuri saboda a ya sani ne saboda wata ran a cikin hudu ba na yi bayani na ce ba sai wanda ya salla a cikin jam'i ba shi sa ya taso da magana wannan azahir ya yi azahir mai sharhin nan wahami ya yi fa riwayan nan ba ta cikin muslim ba ta cikin man sallar subha fi jama'a shi man sallar subha fi man sallar subha fi jama'a fa ka annama qama al-layla kullahu wanda ya sallar asuba a cikin jami'i kamar yayi tsayuwar dare ne baki daya to duk babi daya muslim ya ambace su to watakila wannan ne yasa ta yi wahami ya ce kamar sai ya ishara ga wannan hadisin kuma hadisai biyu ne wancan hadisin sai jina usman ne ladansa kuma daban wanda ya sallar asuba a cikin jam'i kamar ya raya daren gabaki daya wanda ya sallar isha a cikin jam'i kamar ya tsaya rabin dare wannan hadisin sai jina usman kenan to sai muslim ya biyar da shi da wannan hadisin na jundub ibn abdullah da riwayoyi guda da riwayoyi guda uku hmm. da riwayar anas ibn sirin man salla subha fa huwa fi zimmatillah fala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay'in fa fayakubbuhu fi nari jahannam kun ji dai ko sai daya riwayar ta ita ma dai daga anas ibn sirin wancan riwayar bishr ibn al-mufaddal ce wannan kuma riwayar isma'il ibn ulayya من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكب يكبه على وجهه في نار جهنم تجي رواية دنووية كاو كنجل نفس انت رواية أخو تا الحسن البصري عن جندب ولم يذكر فيكبه في نار جهنم تكون رواية ينبدأ سبو هكا a gaskiya zai zama to wahimi tunda ya yi ihala ga muslim ha bari mu duba a cikin sauran kutubu sunna din ko akwai inda aka ce man sallar subha fi jama'a wa huwa fi zimmatillah babu ma ja'a fi man sallar subha hmm. fa huwa fi zimmatillah man sallar subha fa huwa fi zimmatillah dukkanin su itlaqi akai ba a ce fi jama'a ba haka nan ma akwai hadisin samura man sallar subha fa huwa fi zimmatillah wa mustakhraj abi awana man sallar subha Mhm. to saboda haka dai wannan abin da shi Sheikh Siddiqi Muhammadu Siddiqi da ya ce wannan hadisin a cikin Muslim an ƙayyade shi da cewa fi jama'a da kuma al'alƙami shi ma ya ce wai haka ya faɗa mara aina ha ba mu gani ba ba ta cikin muslim ko sauran kutubu sun dama ba mu gani ba kuma ba dai ina so na yabi kaina bane amma a gaskiya lokaci abinda zan faɗa akan mimbari sai na yi ta hakikinsa na san na dudduba riwaya sai da na dudduba riwayoyi na kuma kula da kan cewa ba a kayyade da cewa fi jama'a ba kuma wannan fa'ida ce don ba wai sai mutum ya sallah a cikin jam'i ba ne inda ya yi sallar asuba to yana cikin tsarin Allah ya shiga cikin alkawarin kariya ta Allah inda ya yi sallar asuba sau da haka inda musulmi ne an san yana sallar asuba amma kaga wanda ku zai je cikin jam'i ya yi ai bayan ma musuluncin akwai ƙarin himma akwai ƙarin tamassuki hmm? to kaga inda wannan ne sai ka ce wato mutum ba zai samu kariyar Allah ba sai tukuna idan har ya je ya yi sallah asuba a cikin jami'i to bayan kuma riwayar itlaki ta saki ta ba kai in dai mutum ya yi sallah asuba saboda haka kaga wannan zai nuna maka cewa kenan musulmi wanda yake in dai mutum musulmi ne to yana sallah masallaci yana cikin kariyar Allah Dan haka kada ka kuskura Allah ya zo ya neme ka da wani abu a cikin abin da ya bashi kariya me ma'anar wato a falayat nubannakumullah kada ku bari Allah ya neme ku da wani abu a cikin haƙƙin wanda ya bashi kariya ma'ana Allah ya ce na tsare kwani hmm? na tsare shi saboda haka kai kuma ka je ka taɓa lafiyarsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa ka keta amanar Allah ko ba keta ba to duk wanda ya keta amanar Allah Allah baya kyalewa sai ya bi haƙƙinsa da aka taɓa shi ne ce to duk wanda Allah ya neme shi da wani abu a cikin abin da ya ba shi kariya to Allah zai cin masa sannan ya kifa shi a kan fuskarsa a cikin wutar jahannama to haga wannan yana wajabta mata kai kaffa kaffa da yin wani abu na batanci ga musulmi kai wani abu na batanci ga musulmi ko da irin abin nan akan irin abin da yake faruwa akan hanya din nan hmm? ya zo ya shige ta ka zaune rikitaccen tsoho mala hmm? ko kuma shi tsoho din ne ga yaran zamani in kai sai ka ce shaidan ya musu fitsari to kuma yana sallah da yake sallah yana cikin kariya hmm? yana cikin kariyar Allah sannan kai kuma ka je ka taba shi ka keta alfarmar abin da Allah ya bayi kariya wato kamar kai ne fa kamar kai ne ka wato a baka ajiyar wani abu ka ajiye shi a baka an baka ajiyar wani abu kana rike da shi kana kaffa kaffa da shi sai kawai wani ya zo ya tozarta maka wannan ajiya hmm? za ka kyale shi inda kana da iko hmm? ba za ka kyale shi ba hmm? dole ka kare abin da aka baka ajiyarsa to abin da zai wato wannan kun ga ya nuna cewa abin da yake sa mutum ya shiga cikin zimmar Allah kiyaye sallar asuba to kuma ba za a ce mutum ya sallaci sallar asuba ba sai yi ta akan lokaci in ya yi ta akan jam'i to wannan ƙari ne amma in dai yi ta akan lokaci to ya sallaci asuba ko da bai yi ta a cikin jam'i ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake janyo hankulan mutane yayin da aka shiga cikin lokacin mun yi ta janyo hankalin mutane yawanci alimamai an yi ta janyo hankulan mutane lokacin da sha'anin harkar kidnapping din nan ya tsananta kan cewa a kula da sallah musamman sallar asuba saboda mutum in yi ta zai shiga cikin tsarin Allah kuma a nuna ma yara su rinka kula da ita haka dalika lokacin corona ma wannan hadisin mun yi ta janyo shi mm, kan cewa a kula da yin abin da zai sa mutum cikin kariyar Allah don a lokacin nan ita corona sai dai kariyar Allah mm, to ɗaya daga cikin abin da zai kawo mana kariyar Allah shi ne wannan rigakafi yin sallar asuba kuma wani ya ɗaya daga cikin hujjar da malamai suke kawowa na yin rigakafi duk wannan ba shi da alaka da babin fa amma dai fa'ida ce a cikin hadisin daga cikin hujjan cewa ka yi rigakafi wato ka nemi kariya daga abutun kafin ya zo akwai wannan hadisin shine kai abin da zai san ka yi abin da zai sanya ka cikin tsarin Allah a rigakafi ne saboda haka aka ce a yi rigakafi in aka ce a yi rigakafi ko ba ta hanyar addu'a ba ya dace da ruhin musulunci koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan abinda kuma yake da alaka da babin shine tsoratarwa gargadi kan kada ka cuci musulmi kada ka cuci musulmi saboda yana cikin musulmi yana cikin kariyar Allah ba sai lallai wanda yake wato ya sifantu da sifar walicci ba musulmi ordinary musulmi yana cikin kariyar Allah saboda yana sallah asuba mm. to ah, zauna na kuwa min babu aula kamar yadda ya gabata a babin tausasa ma miskinai a tausasa ma marayu da kuma na miskinai na'am to wannan hadisin kawai ya kawo rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin الباب التاسع والأربعين بابنا أربعين دترى باب إجراء أحكام الناس على الظاهر ila إلى ta'ala babu wato gudanar da. hukunce-hukuncen wato yin hukunci akan mutane a bisa zahiri da kuma wato gudanar da sirrinsu abinda ya buya a mai da shi zuwa ga Allah ta'ala in za ka yi hukunci akan mutane ka gudanar da mutane akan zahiri ka yi mu'amala da mutane wajen hukunci da su bisa zahiri wajen sirrinsu kuwa ka bar shi zuwa ga Allah kar ka ce za ka kwakulo ka san sirrinsu wannan ka kyale su da Allah akan sirrinsu kai mu'amala da su akan abin da suka bayyana in sun bayyana alheri kai mu'amala da su akan na alheri in sun bayyana sharri kai mu'amala da su akan na sharri amma kar ka ce sun bayyana alheri ka ce ina ai irinsu irinsu mun gane su mun san irin abin da suke boyewa wannan baka sani ba ka kyale zahir sirri ga Allah saboda kada ka ce za ka yi domin in kace in wato wannan yana nuna rufe kofar mummunan zato akan kokarin wato sanin sirrin mutane da abinda da yin hukunci akan su sabanin zahirin su domin in kai mummunan zato wannan mummunan zaton shine zai sanya ka ka bincike ne zai sa ka ka shigar burtu ka jasusu kace ce za yi leƙen asiri to kuma duk waɗannan abubuwan an hana su qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum idan suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakata ku kyale ku sake su ku sake su su bi hanyar su cikin aminci a wata riwayar fa in tabu a wata ayar kuma wadda ta zo a bayanta daga nan fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikwanukum fid din idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakato yan uwanku ne a cikin addini amma ya kawo wannan ayar fa hallu sabilahum ma'ana kada ku yi musu wani abu wanda yake zai sanya musu kangi zai hana zai takura musu to kada ku cutar da su domin ka cutar da mutum baka sake shi ya tafi da yancinsa ba ya je inda yake so hmm. alhadithu at-tis'in ba'da ath-thalathmi'a hadithi na 390 da 90 wali ibn umar radiyallahu anhu daga abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma Allah ya dade shi da umar na'am anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yace umirtu an uqatila nasa nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah yace an umarce ni sun yaƙi da mutane har sai sun shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa yuqimu sala su tsayar da sallah wa yu'tu zakka su ba da zakka fa idza fa'alu dhalik to idan suka aikata wannan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam to sun tsare jinan nakinsu su ne rayukansu da dukiyoyinsu daga gare ni illa bi الإسلام islam sai da haƙƙin musulunci wa تعالى ala سينا ta'ala hisabun yana ga Allah ta'ala muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi wato wannan shine a a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan addini cewa idan mutane mutane za a yaƙe su kan yaƙi da suke yi da addini har sai sun yi tafifin shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma su da sallah su bada zakka to idan dai wato kenan mutane duk wanda ya yi shahada ya yi tsayi da sallah ya bada zakka to shi kenan wannan an tsare jininsa an tsare dukiyarsa an tsare ransa an tsare dukiyarsa sai dai da haƙƙin musulunci me haƙƙin musulunci haƙƙin musulunci dangane da rai in ya kashe wani sai a kashe shi wannan shine haƙƙin musulunci ko kuma idan ya yi. a idan shi ya taba aure ko mai aure ne ya yi zina sai a jefe shi wannan haƙƙin musulunci ne sai a taɓa ransa a nan wajen ko kuma in ya aikata wani abu na haddi kamar in ya sata sai a yanke masa hannu wannan yana daga cikin haƙƙin musulunci saboda haka tsayar da haddi wannan haƙƙin musulunci ne haka wajen dukiya sai a tsare dukiyarsa ba za a ci karɓi dukiyarsa ba sai abin da shari'a ta sanya shine zakka wanda dole a karɓa wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da waɗansu malamai suke cewa ba a ukuba da dukiya ba a sanya mutane ukuba da dukiya hmm. kamar wato a sa mutum tara cewa babu tara a musulunci wannan ya ɗaya daga cikin hujjan waɗannan malamai ɗin akwai wanda ya saba akan wannan shine imamu ahmad shi ya ce horo da za a yi za a iya horo da taɓa lafiya da taɓa rai da taɓa dukiya ya kafa hujja da hadisin wanda biya hana zakka hmm? fa inna aqizuha wa shatra malihi ma'ahu ma'aha za mu karbi zakkar da kuma rabin sa tare da ita zakkar an karɓa rabin dukiyar kuma uku ba ce tara ce hmm? Imam Ahmad ya kafa hujja da wannan hadisin da ka shi ma sai ya zama to haƙul islami kenan hmm. to sannan cewarsa da ya yi wa hisabuhum ala Allah hisabunsu wato yana ga Allah a bi ma'ana wato idan ma sun faɗa idan abinda suka ɓoye da suka abinda suka ɓoye na aƙidunsu ba su bayyana shi ba to wannan yana wajen Allah jalla wa'ala wato a kyale batsinin su ya zuwa ga Allah domin Allah ta'ala shi ne yake jibintar wannan kar a ce sai an bu an je an ƙwaƙulo an gano ne suke yi za a ɗauke su akan zahiri za a ɗauke su akan zahiri har sai sun bayyana irin abin da suka ɓoye sun bayyana irin abin da suka ɓoye na zindikanci ko na kafirci to a lokacin nan sai a musu hukunci da wannan abin da suka bayyana amma abinda suka boye a kyale su da Allah jalla wa ala na'am wa an abi ma'bad wa an abi abdullah طارق ابن أشيم دقى أبو عبد الله طارق ابن أشيم رضي الله عنه طارق ابن أشيم الكوفي والد سعد ابن طارق وأبي مالك rawa an ya ruwaito daga annab sallallahu alaihi wasallam hadisai goma sha hudu ne ya ruwaito hadisin cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya ma wanda duk ya musulunta waɗannan addu'a Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni Allah gafarta mun ka ji kaina ka shirye ni ka azurta ni hmm. eh, wato farkon musulunci mutum yana neman formula ta addu'a sai a koya masa wannan tariq ibn ashiyam tariq ibn ashiyam ibn mas'ud al-ashja'i walid abi malik qala al sakana kufa bagawi yace a kufa ya zauna muslim ya ce ɗansa shine kadai ya rinka riwaya daga wajensa shi ma riwa hadisai biyu kawai ya ruwaito ya bayyana a cikin ibnu maja cewa ya ji hadisan daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yace qultu li abi shi abu malik mahaifinsa yace qultu li abi abu malik al-ashja'i eh. yace nace ma mahaifina ya abaki ya kai babana kad sallaita subha khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa abi bakar wa umar wa uthman wa ali ha huna wa ali ha huna bil kufa nahwa min khams sinin kai sallar asuba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da bayan sayyidina abubakar da bayan umar da bayan usman da kuma bayan aliyu a nan kofa har kusan shekara biyar a kanu ya ƙunitun shin suna kunuti ƙala ya bune ya muhdar ya ce bida'a ne <laughs> eh. <laughs> shi tsarin ibn ashen ba saboda bai gani ba tunda ba shi yake yi ba kunuti wanda yake karfafa cewa kunutin annabi sallallahu alaihi wasallam na nawazil ne idan wata musifa ta faru shi yasa waɗansu daga cikin sahabbai sai su rayu ga baki ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ga yayi kunuti ba kamar shi tariq ibn ashiyam eh. <laughs> eh na'am to shine kadai abin da ya yazo akan tarihinsa قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم ينتشوى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله wanda duk yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya faɗa yace kawai cewa yace kuma ya kafurta da abin da ake bauta ma ba Allah ba wato ba gan shi yana gunki su da ba ko yana zuwa wajen tsibirbura, ko yana hawa a abin nan ko yana zuwa wajen bautarsu da makamantar wannan haruma maluhu wa damuhu to dukiyarsa da jininsa sun haram sun zamanto masu alfarma ba za a zubar da jinin sa ba za a ci dukiyarsa ba wa hisabuhu ala Allah hisabinsa yana ga Allah rawahu muslim shi ma kamar ƙari a kan wannan shi ne shi a hadisin ibn umar ya ce hatta ya shahadu a sun shaida to wani hadisin ya bayyana ma'anar shaidar shi ne a yi furici in aka yi furici shi kenan sai a ɗauki mutum akan zahirin ya ce la ilaha illallah sai san dai aka taɓa jin mutum ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ba taɓa ganin sai ya sallah ba za a masa hukunci da musulunci an so muke a ce mutum ya mutu musulmi hmm. in a ce mutum ya mutu musulmi akwai wata cikin akwai wata baiwar Allah cikin wanda suke zuwa nan ake daukan nauyin sa a alfurkan ta zo tana cewa mahaifinta yaro su za ta iya masa addu'a a mahaifinta ba musulmi bane kirista ne tace saboda wai waɗanda suke nan su sun shaida cewa kafin ya mutu ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma an binne shi irin binnewan kirista saboda su yan kirista sun ce nasu ne ta ce za ta yi masa addu'a na ki masa addu'a dalili kaɗan muke bukata mai hukunci akan mutum da musulunci eh. ai so muke ɗin a ce mutane duk sun shiga cikin rahamar Allah eh. Eh. saboda haka ɗan dalili ɗan ƙanƙanin aka samu shi nan sai yi hukunci da alƙali kuma hisabi yana wajen Allah ranar shi ne mai bayin ne zai yadda ya so da su hmm. Hmm. idan ya sa su idan kuka ce Allah ya ce su shiga aljanna kuka ce za mu iya ce ma Allah ba mu taba ganin sai yana sallah da mu ba fa <laughs> eh. Eh. Eh. Hmm. neman taimakon ba musulunci masu ta musulunci sa kai laifi kai ya cewa karya yake wajen neman taimakon eh kawai kamar hadisin usama yayi yi ne ya rasulullah inna ma qalaha ittiqa as-sayf ya faɗa ne da yana jin tsoron saran takobi yace a an qalbi ka keta zuciyarsa ne ka gani hmm. gashi an gaya maka an hutar da mu wa hisabuhum ala Allah kenan hisabun su yana da Allah <laughs> ka jale Allah da bayansa na'am hmm. su suka gaya masa eh yi shefa take tambaya ta nuna mun hotonsa gashi yadda suka ɗaure shi kamar yadda ake ɗaura musulmi a cikin likafanin musulmi amma kuma sun je sun masa da sabis din coci da sauransu aka binne shi to da haka nace ta rinka yi masa addu'a eh. mm. Mm. Mm. sai mata salatu zai eh na tuna na tuna lokacin kwarai da gaske kwarai wannan professor abdulrazak alaro ya gaya mun lokacin da ake ta abin nan din mm, yan kwara state ne ko eh. a kwara state a kwarai salatul ga'ib isu kai mata na'am eh. ya sai ya fahimci ma'anarta Eh, wannan wannan wannan ai ilmantarwa ne wannan shine matakin da zai mayar da shi muni amma musulunci daga ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ke ya musulunta yaushe za ka tsaya kai ta gaya masa shuruɗu la ilaha illallah al'ashara yanzu in za ka musuluntar da mutum sai ka zo ka ce to dole ka yi yaƙini dole ka so dole ka yi inƙiyadi dole sai kawai zaka ce masa ce ni la ilaha ce ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah yana faɗa shi kenan sauran abubuwa duk sai a koya masa ba ana gaya masa ba ai ana gaya masa a'a akwai akwai shurutu la ilaha illallah guda goma kan cewa mutum ya faɗe ta yana mai ikhlasi hmm? mutum kuma ya faɗe ta yana mai yaƙini wanda yake babu shakka a ciki ko mutum ya yi faɗe ta yana mai inkiyadi yana mai ja'awa kuma ya faɗe ta yana mai so ba yana mai kinta ba mm. menene sauran shiru la ilaha ne wanda ne suke wanda abin nan mai alamun sunan manshura ya kawo mm. waɗannan shiru na koyarwa ne na ilimi ne amma yanzu in mutum zai zo musulunta

eh mana shi ne kai mu gaya masa da mu gaya masa da hausa in ce ko da turanci sannan babu laifi kuma dan albarka dan tabarruki a gaya masa ya faɗa da larabci din amma ko da larabcin ba shi ba ne in aka ce masa ina shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ina shaidawa cewa Muhammadu bawan Allah ne shi kenan ya musulunta hmm? shi kenan ba da hadisin ba man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah hmm? Hmm? Eh, eh, kuma wannan babu laifi a iya ce masa to banda bautar wani in an san in an san dan bori ne alal misali ya ce to kada babu zancen dan barhama babu zancen wane ne da sauran su duka abudan dan barhaza kai barhaza ba barhama ba barhaza na'am eh kwarai da gaske barhama <laughs> eh dan barhaza na نعم الحديث الثاني والتسعين بعد الثلاثمائة حديث نتأري أكدش فإن دبيو وان أبي معبد المقداد بن الأسود دقى أبو معبد المقداد ابن الأسود آه آه المقداد ابن الأسود آه شيني مقداد ابن عمر آه، مقداد ابن أمر ابن ثعلبة آه، البهراني الكندي نعم آه، الكندي الصحابي فهو المقداد ابن أمر حقيقة sai dai ah, abin da ta ake ce masa ibn al-aswad saboda ya to karkashin renon al-aswad ibn abdu yaguf az-zuhri shi ta ake ce masa miqdad ibn al-aswad eh ah, yayi masa tabanni kuma akan ce masa miqdad al-kindi domin ya tafi wajen kabilar kin da ya zauna a wajen su wannan ba shekaru da ruhun da abahun eh to ai tana jahiliya ne tana jahiliya ne to shi sa dan ai waɗansu suka fi so su ke mutsirat ibn amr mm. ah. awwalu man azhara al-islam bi makkah sab'a farko suna cikin bakwai din farko da suka fara bayyana musulunci a makka yana cikin wanda suka hijira zuwa ga habasha sannan ya dawo makka sannan ya hijira zuwa madina yayi ya halarci dukkan yakoki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba kan cewar ya halarci yakin badar ah, amma ana ruwaitowa kan cewar shi ne ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam wajen yakin badar cewa ya rasulallah je ka ba za mu ce maka kamar yadda musa a kamar yadda bani isra'i suka ce ma musa ba izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun za mu ce maka ka je kai da kai da ubangijinka ku yaki inna mu muqatilun muna tare da ku za mu yaki yana yana da doki ranar yakin badar amma nan ya ce bai tabbata ba kan cewa ya je yakin badar allahu a'lam ya rasu a ya rasu a mil goma daga madina aka ɗauke shi akan wuyayen mutane zuwa cikin garin madina an ce ya rasu a khilafar sayyidina usman ya kasance ya kasance sahibi ne ga sayyidina ali sosai tunda sayyidina ali kamar hadisin nan na a cewa shi mutum ne mai yawan fitar da mazi sai ya ji nauyin ya ji kunya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yasta tana wajensa yace sai ya umarci miqdad ibn al-aswad ya je ya tambaya hmm, idan mutum ya fitar da mazi a a menene za a tunda da wanka yake yi in maziyi ya fita sai ya wanka to kuma saboda sun san ba su da mai ba mai ba vaseline din nan kuma ba kowa ne man da ake da shi man zaitun da shi ake miyar abinci da shi ake cin gurasa ba ka gurasa za ka ci ko ka shafa shi za ka yi a jiki sai ka yi miya da shi hmm? saboda karancinsa inda shi kansa zaitun din ai daga sham ake kawowa ya ce har bayan sai rinka tsatsagewa saboda kekashewa saboda yawan zuba ruwa a jiki sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ce a ya wanke gaban sa ya alwala قال يتي قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناتي ومن زم الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار يتي يا رسول الله باني لاباري إن حتى دون متن دقى تكين كافرين فقتتلنا سيمك ياكي دجونا فضرب إحدى يدي بالسيف سيساري حنونا كيا da takobi ya sara hannu ya sara hannu na daya da takobi fa qata'aha ya yanke hannun thumma laza minni bi shajara sannan yaje ya buya daga gare ni a bayan wata bishiya fa qala aslamtu lillah na musulunta ga Allah a aqtuluhu ya rasulullah ba'da an qalaha yace ya rasulullah in kashe shi zan kashe shi bayan ya faɗe ta قال لا تقتله كذا كشيش فقلت يا رسول الله قطع إهدا يدي قلت يا رسول الله يا إنك فتأين هنا ينابو دادي ثم قال ذلك بعد ما قطعها سنة يفت وأن نبان يرجع إنك هنا فقال لا تقتله كذا كشيش فإن قتلته فإنه بمنزلة بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال إذا كشيشي to shi yana matsayinka kafin ka kashe shi wato yana matsayinka na musulmi kafin ka kashe shi wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala kuma kai a lokacin nan kana matsayinsa kafin ya faɗi wannan kalmar da ya faɗa shi ne cewa in ka mutu a wannan halin wuta za ka ji ba wai ka kafurta ba hmm. domin shi ya mutu a halin kafirci ai wuta zai ji. to shi ma in ya mutu a wannan halin zai shiga wuta shi ne ma'anar wannan mutafakun alayhi eh wato wannan wato da yake a bayan wannan zalincin da ya masa ba bayan wannan cutar da ya masa sai kuma a ce kuma ya sha daga cewa kawai ya ce ya musulunta hmm. ai qala fa tasiru gaira masu afuwan wannan gai a wa ka bi manzilati qabla an ya kula kalimatahu allati qalaha kai kana matsayinsa kafin ya faɗi kalmar nan da ya faɗa bi ma'ana kai a lokacin nan ba ma'asumud dami bane ba za a tsara zuciya ba don sai an yi maka kisasi shi ne ma'ana sai an yi maka kisasi eh a bai koma kafiri ba ai shi sa ake suka fassara shi ma'anar fa'i wa innaka bi manzilati qabla an yaqula kalimatahu allati qalaha kana matsayinsa kafin ya faɗi kalmar da ya faɗa me matsayinsa ba wanda aka tsare jininsa ba bimana an halatta jinin wato an halatta jinin ka kai ma in ka faɗa haka kamar yadda kafin ya faɗa jininsa sa halattacce ne to kai kuma in ka kashe shi jinin ka ya zama to halattacce dan sai an masa kisasi eh sai an yi kisasi na'am wa ma'ana innahu bi manzilatika ay ma'sumud dam idan da yake yana matsayinka ai wato wanda aka tsare jinin aka tsare ransa mahkumun bi islami wanda aka yi hukunci da musuluncinsa wa ma'ana innaka bi manzilatihi kana matsayinsa ai mubahud dam bil qisas wal liwarathatihi ai an halatta jininka da kisasi da aka danka shi aka danka hakkin kisasin ga magadansa la annahu bi manzilatihi fil kufr ba wai yana da sa a cikin kafirci ba wallahu a'lam Allah ne mafi sani الحديث الثالث والتسعين بعد الثلاثمائة حديث نتري أكد تسعين دأكو وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال لذا أسامة بن زيد الله يددش يتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya tura mu ya zuwa ga alhuraka alhuraka wuri ne wanda yake sananne min juhaina a huraka bari al-ma'alim asira huraka nan bai yi tarifinta ba mai ma'arimul asira wuri ne ya ce min juhaina ta kabilar juhaina wala ana wa fasabbahana alqawm ala miyahihim sai muka wato farma su mutanen ala miyahihim wato muka far musu da asuba shine sabbaha wato muka kawo musu muka kawo musu farmaki muka dauki muka kawo muka kai hari a gare su da asuba ala miyahihim a wurin ɗiban ruwansu wato ko tafki ko kuma a wata korama ko kuma irin dan ko rijiya wala hittu ana wa rajulun min al-ansar rajulan minhum da ni da wani mutum daga cikin al-ansar sai muka cimma wani mutum daga cikinsu falamma gashinahu yayin da muka wato muka game yayin da muka lullube shi wato muka hau kansa yayin da muka hau yayin da muka riske shi قال سيتي لا إله إلا الله سيتي لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري سوى النم متن الأنصار سيكاني يتعليش وطعنته برمحي حتى قتلته يكم نسوكيش دماشينا حنكشش فلما قدمنا المدينة يعني ممكن يسوى مدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم sai wannan labarin ya kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala li sai ya ce mun ya usama ya kai usama a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah qultu ya rasulullah inna ma kana muta'awwiza yace ya rasulullah neman tsari yake yi nema yake ya tsare kansa faqal qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah kashe shi kai bayan ya ce la ilaha illallah fama zala yukarriruha bai gushe ba yana ta maimaita wannan ka kashe shi bayan ya fice la ilaha illallah hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm har sai da nayi burin a ce ina ma ban musulunta ba kafin wannan rana tunda inda ban musulunta ba kafin wannan rana na san rannan rana na musulunta duk abin ne da an yafi wato saboda tsananin yanda yake kuma ga ku duba fa matsayin usama yanda yake wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan lelan sa ne muttafaqun alaihi wa fi riwaya a wata riwayar fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a qala la ilaha illa Allah wa qataltahu ya ce la ilaha illa Allah kuma ka kashe shi قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح ya ce ya rasulallah ya faɗa ne saboda jin tsoron makami kar ya wato kar a kashe shi da makami qala afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la to ya baka to me yasa baka keta zuciyarsa ba ka gani ya faɗe ta ne ko bai faɗa ɗin ba fa ma zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma id bai gushe ba yana maimaita ta har sai da ne burin a ce a ranar ne na musulunta alhuraka bi ban milha'il muhmala wa fathin ra babnun min jihaina alkabilar ma'arufa wato ɓangaren ƙabilar juhaina ce ƙabila wadda ke sananna wa qawluhu muta'awwidan ay mai neman tsari ay mu'tasiman biha min al la mu'taqidan laha wato ya faɗe ta ne dan ya samu tsari ya samu tsari daga mutuwa ba wai yana mai itikadi da ita ba الحديث الرابع والتسعين بعد الثلاثمائة حديث نتري أكد كفئين دهدو وعن جندب بن عبد الله دق جندب ابن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين شامن زعل الله صلى الله عليه وسلم يا تورا وأنس ما يكا نمسلمي يزوى وأنس متاني مشركين وأنهم وأنهم التقوا كما سنهدوا wato sun haɗu a cikin yaƙi فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له قصد له فقتله to sai mutum daga cikin mushrikai idan ya so ya nufi mutum daga cikin musulmi sai ya nufe shi sai ya nufe shi ya kashe shi wa anna rajulan min almuslimin qasada ghaflatahu sai aka samu wani mutum daga cikin musulmi sai ya nufi wato ya nufi shi ya dumfare shi lokacin ya gafala bai sani ba mm, wato bai kula ba mm. wa kunna na haddafa annahu usamatu bin zaid mun kasance muna zantawa cewa usamatu bin zaid ne falamma rafa alaihi sai ya bayan ya same shi da ya ɗaga takobi a kansa Ƙala la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah faqatalahu sai ya kashe shi Fa البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم to wanda yake zuwa da bishara wanda zai riga zuwa ya ce ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labarin natijar yaki sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu sai ya tambaye shi wa akhbarahu shi kuma ya ba shi labari hatta akhbarahu khabar ar-rajul kayfa sana har sai da ya bashi labarin wannan mutumin yaya me ya aikata fada'ahu fa Alahu sai ya kira shi ya tambaye shi wanda ya kashe wannan kafiri faqal yace masa lima ta me yasa ka kashe shi faqal ya rasulullah awja'at musulmi muslimin yayi rauni mai tsanani a cikin musulmi wa qatala fulanan wa ya kashe wane da wane Wasan samma na fara ya ambata masa wata jama'a wa ni hamaltu alaihi ni kuma na kai wato hari a kansa falan ma ra'a sayf qala la ilaha illallah yayin da ya ga takobi sai ya ce la ilaha illallah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqataltahu yanzu ka kashe shi qala na'am yace na'am yace kaifa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah ya ya zaka yi da la ilaha illa Allah idan ta zo ranar al-qiyama qala ya rasulullah istaghfir li yace ya rasulullah ne mamun gafara qala wa kaifa tasna'u bi la ilaha illa Allah idza ja'at yawm al-qiyamah ya ya zaka yi da la ilaha illa Allah idan ta zo ranar al-qiyama فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يرنك بايا قارن فتن كومي في دي يرنك فيبيت ونن يا يا ذاك لا إله إلا الله إذا انتظرنا القيامة رواه مسلم wani hadisin kun gano na mana cewa yakin musulunci ba yaki ne da ake yi don fushi ba yaki ne da ake da yake da ka'ida ba don wato kaga a wani ya yi barna a cikin musulmi kama bari kai masa barna komai zai faru ya faru komai ta fanjama fanjam sai ka ce ina babu wannan a musulunci ka ji fa yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara amma gashi abin da yake ta maimaitawa kuma cikin wannan hadisin akwai nuna kan cewa la ilaha illallah duk da kalma ce ranar alkiyama za ta zo wato Allah zai mata ya ta izini ta yi magana ta zamanto mai magana ta zo ta yi shaida akan wanda ya faɗe ta kuma kamar wannan wannan na usama a na wannan wannan bawan wannan musulmin da ya yi wannan abu ta zo ta nemi haƙƙinta الحديث الخامس والتسعين بعد ثلاثمائة حديث نتري أكد تسعين دبير وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود لقى عبد الله بن عتبة بن مسعود قالوا يتي سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ناجي عمر بن الخطاب الله يدد شي ينا cewa inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi wadansu mutane wato ibnu akhi abdullah bin mas'ud abdullah bin utbah bin mas'ud na'am yace wadansu mutane ana ruko wato ana kama su da wahayi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahyi wa qad inqata to yanzu wahayi ya yanke wa inna ma na'khudhu na'khudhukum al'an bima zahara lana min a'malikum to mu za mu kama ku ne da abin da ya bayyana gare mu na ayyukanku faman abhara lana khairan ammanna wanda ya bayyana mana alheri sai mu bashi aminci sai mu amintar da shi wa qarrabna mu kusantar da shi zuwa gare mu wa laysa lana min sariratihi shay ba babu wani abu gare mu akan abin da yake na sirrinsa abin da ya boye tsakaninka da Allah Allahu yuhasibuhu fi sariratihi Allah ne zai masa hisabi akan akan sirrinsa wa man azhara lana su'a wanda kuma ya bayyana mana mummuna lam manhu ba za mu amince masa ba walam nusaddiqhu ba za mu gaskata shi ba wa in qal in qala inna sariratahu Hassana, ko da ya ce sirrinsa kyakkyawa ne rawahul bukhari ko da ya ce ai tsoron Allah a zuciya ni kuma masu wanda za ka gani din ma ana zuwa wai ana ta sallah tare da su ba a san abin da suke ba amma mu da ake ganin mu ba a ganin mu din mu da ake ganin mu ake ganin mu muna sharholiya ai zuciyar mu Allah ya sani zuciyar mu wallahi kyau gare ta ta fi waɗannan wanda za ka rinka ganin su da hijabin da sauransu da musamman mata suna da sha'awan faɗan wannan in an ce su sa hijabi ne ce masu hijabin duk ba su ne suke abubuwa ba mu muna da kyakkyawar zuciyar mu Allah ya sani to a mu za mu yi aiki da zahiri ne haka sai na umar ya faɗa wani ita ke ka'ida eh na'am kuma ma wato su suna ganin cewar wato su ba za su a wato a kyale su da abin da suke yi ai kowa Allah ne zai masa hisabi eto eh wannan a idan wannan bai nuna kan cewa ba kuma sai ne sai ai mu'amala da su irin mu'amalar wanda kuma ya bayyana alheri hmm? su kuma abinda ba sa so din kenan so suke yanda wanda ya bayyana alheri za a yi mu'amala da shi su ma wanda su ma da suka bayyana sharrin su ma a yi mu'amala da su haka halifa ba zai ta to alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu